الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأحمدان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما استدلاله بقول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة هل ينزل تكن أبن ما da yake bayani na samun tsere cewa cikin ambatan Allah maɗaukakin sarki ya ce yana daga cikin abin da shi mai littafi ya kafa hujja da shi shi ne faɗin maza Allah sallallahu Alaihi wasallama cikin wata addu'ar sami tsayi wanda daga ciki yana roƙon Allah yana cewa aluka shauƙa idare ƙarika ya Allah ina roƙonka ka azurta ni da wato bege na saduwa da kai ana ka sanya a cikin zuciyata in ji ina kaunar saduwa da kai Allah madaukakin sarki fi gairi a mudira ba cikin wato cuta ba wacce za ta cutar da ni ma'ana ba cikin wahala ba wahala ta ko mutum ya shiga wani yanayi mawuyaci ko na wani abu dai ana yana roƙon dai Allah madaukakin sarki ya azurta shi da ko ya bashi wato kwaɗayi na kaunar Allah maɗaukakin sarki da saduwa da shi wala fitnatin mubilla kuma saduwa da Allah maɗaukakin sarki din ba ta hanya wacce take akwai tabata ba domin wasu za su ga suna ƙoƙarin saduwa da Allah maɗaukakin sarki amma hanyar da suka bi ta saduwa da Allah ba hanya mai kyau ba ce to ina roƙonka Allah maɗaukakin sarki ka sa mun ƙauna ta saduwa da kai ba ta cikin hanya wacce take batacciya ba ya zama ta hanya wacce take kayyada da ita kana su kuma da ya ce sun kafa hujja da wannan hadisin cikin samun wato ɗebe kauna da Allah maɗaukakin sarki a ɗebe kewa cikin ambata Allah maɗaukakin sarki to abubuwan da ya ambata na baya na wasu da suka ɗauka cewa wasu abubuwa da suke na barin biyayya ga Allah ko barin ilimi ko rashin aiki da ilimi cewa wannan shi zai kai su ga Allah madaukakin sarki sai ya ce to kafa hujja da wannan aya wannan hadisin yana tunkuje duk wannan abubuwa domin duk wanda yake so ya sadu da Allah maɗaukakin sarki zai bi tsarin da Allah ya daura zai bi hanya wacce take mai kyau ce wacce za ta kai zuwa ga Allah maɗaukakin sarki shi yasa yace fa aina shauka ila liqa'idi alba'isu ala kamalil istidadi wa ala sifati aba'i sayri wal muzilu li kulli kuturin wal amilu ala kulli sidqin wa islasin wa ibana yake cewa to waccan hanyar da take tabbata ce ina ita ina aunar saduwa da Allah madaukakin sarki وصحة معاملة إلى أمر bi بصولة الحيمان cewa idan har aka hada haka din da wasu abubuwa waɗanda suke suna gusar da bawa daga hanyar da ya ɗauka suna sa mishi ƙosawa kuma suna kai shi ga barin abin da yake rashin gaskiya ne amma ƙaunar saduwa da Allah masaukakin sarki shine abin da zai kai mutum zuwa ga gaskiya na abin da ya kudirce da tsarkake zuciyarsa da kuma komowa ga Allah madaukakin sarki da kyautata mu'amala yace tadribuhu amwajul fana'i bi haythu galaba qauman ala uqulihim wa talaba qauman sabrahum bi haythu sayruhum fi alami sayyarahum fi alamin fana Ya ce, wasu suna ganin za su mance da duk wani abu ne har ya zama abin da ake gani na umarni ne na Allah na shari'ar Allah su gaba umarni bai mana su sun narke suna ganin kawai ƙaunar Allah ce suka sa a gaba kuma da yake cewa wannan ba ita bace domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lam yakun liyas'ala hala halatal fana'i qad manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da dai bai taba roƙon Allah madaukakin sarki ya mantar da shi wannan abubuwan ba ma'ana har ƙaunar Allah ta sa kamance da umarnin Allah sai annabin Allah bai roƙi Allah wannan ba don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma yana cikin jinya da tarkananta da shi ma har ma ana ɗauko shi tsakanin kafatin sahabbansa a zo a sa shi a tsaho a tsayin da shi har kafar shi tana jan ƙasa saboda nauyin ba zai iya takawa to kaga su ba haka bane ta farkin su tunda shi a wannan halin ma bai daina kusanci da Allah madaukakin sarki ba to su kaga zai su ce sun kai wani hali da ba ruwansu da wannan sallah din da sauransu ya ce a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba roƙon Allah ya zama ya narke cikin ƙaunar Allah da har ya mance da umarnin Allah ba yace bai yi wannan ba wa inna ma amma dai shi din sa'ala shauqan mujiban lil baqa ya roƙi Allah madaukakin sarki wato ƙauna ce da zata gadar masa da wanzuwa da kuma dorewa a cikin bautar Allah musa'iban lahu da za ta dinga bin shi ko da yaushe mujiban lahu tsayiban haya wanda zai gadar masa da rayuwa wacce take tsarkakakkiya wa qurratul aini da sanyin idanuwa wa ladzatil qalbi da jin daɗin zuciya wa bahjati ruhi kuma rai ya zama yana cikin walwala yasa sa Allah sallallahu alaihi har a lokacin da kafin ya rasu ƙarshen abin da yake furtawa yake cewa as-salata salata wa ma malakat ai ihfazu salata ku tsare sallah ku tsare sallah da abinda kuka mallaka na bayi ku kyautata Abinda abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tawassuci da shi kenan wanda daga ƙarshe bayan ya gama wannan wasiyar Aisha radiyallahu anha take cewa ya rasu a hannuwa na ne sai ta kaya daga hannunsa zuwa sama yace ila rafiqil a'la Mana an bashi zabi cewa ya zabi ya zauna a duniya ko ya koma zuwa ga makwabtakar Allah ya ce ya zaɓi kusanci ga Allah haka zai koma ga Allah to kaga har a wannan hali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce amince da sallah ba bai ce amince da biyayya ga Allah to wani hali ne mutum zai kai saboda tsananin kaunar shi da Allah ya ajiye kuma umarnin Allah a gefe ce ba zai aiki da shi ba yace wa sahibul manazil ka annahu fahima minhu ishtiyaquhu ila ilal mushahadati min ghairi ghalabatin ala aqli dan haka yana ganin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah madaukakin sarki na kaunar saduwa da shi ba irin na wadancan ba ba abinda zai zo ya imautar da mutum ba har ya sa ya mance da wani abu na Allah madaukakin sarki hankalin shi ya kau wala faqdul litibari kuma ba abinda zai sa ya ya mance da hakuri ba ba zai iya hakura ba shi yasa yace min ghairi barwa'i gairi ko min ghairi barwa'a ba cikin abin da zai zo ya rinjaye ni bai cutar da ni ba wahiyar galabatu alal aql shine har abu ya rinjaye hankalinsa ba wala fitnatin mubilla ai wala mufahiyya mufarakatu ahkamil ilmi kuma ba tare da cewa ya bar abin da Allah ya tsara na dokoki ba duk dokokin Allah yana nan akan su Aisha Allah ya ce wala tamutunna illa illa wa antum muslimun har mutuwar ta zo ta rike ku kuna cikin musulunci kuna cikin musulunci kuma ku mutu akan haka yace wa hadha gayatuhu an yu'khadha min isharati alhadith ala adati alqawmi wa amma an yakuna huwa nafsul murad fala wa innama almas'ul yace abin da yake roƙon Allah madaukakin sarki an yahaba lahu shauqan ila Allah ya mushi kyauta na kaunar saduwa da shi musahiban lil afiya kaunar da za ta zama tana tafiya tare da sauki babu wahala walhidaya hidaya kuma akan shiriya ba akan bata ba fala abubu fitnatun wala mihna dan haka babu bata eh, a ciki babu kuma wato asalin kaucewa a ciki wa hadha min ajalli al afaya wal mawalibi wannan yana daga cikin mafi girman kyauta da Allah zai bai wa bawa kaji kana son saduwa da Allah madaukakin sarki amma cikin hanyar da Allah yake so cikin abin da Allah yake so baka kauce ba fa inna kathira mimman sulu lahu hadha la yanaluhu illa ba'da imtihanin wa iktibar hal yasduru am la wa man lam yamtahin wa lam yaqtabir fa aktharuhum lam yu'ahhal li hadha yace domin ila iran wannan kyauta kuma yana wahala mutum ya same ta ba tare da Allah ya jarabe shi ba dole sai Allah ya jarabu bawa kafin Allah ya bashi wani abu na ɗaukaka shi yasa annabawa suka fi kowa samun jarabawa saboda sun fi kowa kyauta a wajen Allah madaukakin sarki babu wata kyauta da ta wuce kyautar Allah ya zaɓe ka cewa bawansa manzo ne tsakanin shi shine jakadan Allah zuwa ga bayinsa ba wani matsayin da ba zai taka da ya wuce wannan yasa matsayin matsayin annaba shine mafificin matsayi da babu irinsa inda hatta mala'iku suna kallon da suwa mala'iku ma ba su kai annabawa ba to kaga wannan wani matsayi ne da Allah yake amma ya aka yi ta kai ga wannan matsayi na farko zaɓi ne na Allah kyauta ce ta Allah amma kuma tana tafiya tare da jarabawa babu wani annabin da zaka karanta rayuwarsa kaga cewa Allah bai jaraba shi ta wata hanya duk annabawan Allah sai da Allah ya musu jarabawa ko jarabawa a cikin jikinsu ko jarabawa a iyalansu ko a ƴaƴansu kai hatta a mulki da Allah ya ba annabi Sulaiman sai da ya jaraba shi Allah ya taba raba shi da mulkin na wani lokaci Allah ya dauke mulkin a hannun annabi Sulaiman wasu malaman tarihi da tafsiri suke cewa wani wani shedani yazo ya hau kan kujera annabi Sulaiman ya rikide ya zama kamannin shi har annabi Sulaiman yazo ya ce wannan fa ba shi bane suka ce a ai ai ba gaskiya bane wani yana daga cikin wasu kisoshi da wasu ke kawo wani. to kaga ko ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya jarabe shi da yan uwansa danginsa ne yan uwansa ne mutanen Qurayshawa ne sun san shi sun san dabi'unsa sun san halayyarsa sun san eh, gaskiyarsa da amanarsa amma duk da haka da yazo da musulunci suka ce ƙarya ne suka yi fada da shi suka yi kokarin ma kashe shi har kyauta suka sa duk wanda ya kawo shi ko a raye ko a kashe ra kuma ɗari kuma sun san shi sun san cewa bai taba musu kariya ba bai ci amanan su ba kuma mutum ne wanda ya taso cikin ba a taba magani mai kyawun ɗabi'u irin nasa su da kansu sun tabbatar da haka saboda haka duk wanda za ka ga Allah zai masa kyauta to Allah zai jaraba shi ko dai kafin ya samu wannan abin da zai kai ko bayan ya samu abin dole kyauta da Allah zai ma ya baka wani matsayi ko wani ɗaukaka ko na ilimi ne ko na duniya ne ko na menene sai ka samu jarabawa a cikinsa jarabawa wannan ko kafin ka samu ko bayan ka samu ko kuma a halin ma kana ciki Allah ya jarabe ka annabi isa alaihi salam Allah ya jarabe shi da Allah ya sanya shi annabi suka ce matsafi ne haka ya samu jarabawa suka bi shi za su kashe shi Allah ya dauke abinsa kuma Allah zai sauko da shi a wannan jarabawa ce akwai jarabawa da ta wuce a kama annabin Allah a yanka shi kamar yadda ake yanka rahu haka suka yanka annabi zakariya da annabi yahaya ba don komai saboda sun ci abota ma Allah shi kadai saboda haka yake cewa wannan kyauta ce ta Allah da yake ba bayinsa kuma babu mafi girman kyauta da ya wuce Allah madaukakin sarki wato ya ba bawa ma'ana kyauta daga gare shi kuma kyautar misali bawa yaji yana da kaunar saduwa da Allah madaukakin ya tabbata cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa duk wanda yayi kaunar ya sadu da Allah Allah ma yana kwadayin ya hadu da shi wa man kariha liqa Allah wanda yake kyama yake tsoron yake gudun ya hadu da Allah Allah ma bai so ya hadu da shi ana Allah baya sa akwai mutanen da ba sa so su sadu da Allah suna ganin saduwa da Allah ƙarya ne da haka suna ƙaryata suna korewa to Allah madaukakin sarki ma bai kaunar ma koya sun sun hadu da shi shi yasa Allah ya ce ba zai kalle su ba ba zai waiwaye su ba ba zai yi zance da su ba ba zai tsarkake su ba kuma a musu azaba mai raɗaɗi ma'ana Allah bai san saduwa da su amma wanda yake kaunar saduwa da Allah to Allah yana kaunar ya sadu da shi Allah ya sanya mu cikin waɗannan ya ce wa man lam yamtahin wa man lam yumtahan wa lam yuktabar fa aktharuhum lam yu'ahhal li hada wanda bai samu jaraba ba Allah bai jarabe shi ba da yawa ba zai kai ga matsayin da ake samu ba ita rayuwar na ai gaba da ya jaraba ce Allah ya ce ni na buduwa ko ko Allah halicci mutuwa rayuwa da mutuwa ne limaza ne ya buduwa na dan ya jaraba mu aka ita rayuwar nan gaba ɗayan ta kalle da zai ka ga jarabawa jarabawa ce a cikinta gaba ya ce to wannan addu'ar ta kunshi samuwar wannan abin da ya bayani wata ahidu zabu da cancantar ma wannan ƙauna ta Allah ne ma'a kamalil afiya tare da cikin lafiya bila mitnatin ba tare da ma'ana wahala ba wal hidayatu bila fitna kuma ya samu shiriya ba cikin bata ba wallahi tawfiq ana neman dacewa ne a wajen Allah wallahu a'lam wanda ya ci gaba da cewa faslun a darajatu thalitha mataki na karshe da zai bayani akan wannan gaba din yace unsu ihlalun fi shuhud al-hadrati la yu'abbaru an ghaibihi wala sharu ila haddihi wala yuqafu ala ya ce abinda ake nufi anan anna haza amrun wara al-ibara wani abu ne da ya wuce kalmomi su firka shi ma'ana idan mutum ya shiga hali na kusanta da Allah madaukakin sarki da jin daɗin saduwa da Allah madaukakin sarki ko zancen Allah madaukakin sarki to wannan abu ne da baya musaltuwa a kalmomi na baki abu ne da baya furtuwa wanda za ta al-ibara wa la yuhatu bihi aynan kuma ido bai isa ya gama gangamewa da shi ba wala haddan wala kunhan kuma ba a san ma hakikanin abin ba wala hakikatan fa inna hu? domin hakika ne irin wannan mataki da bawa zai kai ta sagriqul ibara ma'ana tana handame duk wani abu na lafazi bai isa ya bayyana ta ba wani ishara ko nuni wa dalala wa fi waqtihi yaqulu qa'iluhum yasa ne ke cewa fa alqaw ibada marasihim fa ghaffahum al thumma tabal ma'ana suka jefa igiyoyinsu na wato asalin daure jiragen ruwansu amma tekun da ya kai inda ya kai zai zo ya lullube su gaba daya wannan kamar yana nuni na kan cewa duk wanda ya shagaltu da ambatan Allah da neman kusanci da Allah da jin daɗi da ɗebe kewa cikin samun zance Allah maɗaukakin sarki to duk wani abu baya baya duk wani abu bai zuwa shagaltar da shi wannan abin shi kada yake kuma shi kada ya san halin da yake samun kanshi a ciki lokacin da mai karatun alkur'ani ya nutsu a wani lokaci ko sa'a ne na dare ko na ini ne yana cikin karatun alkur'ani shi da bai san komai ya ya ginta masa a karatun nan shi kadai san me yake samu a wannan abin wani lokacin ko nazari ne masu nazari suke yi ma'ana ilimi na shari'a wajen abin da suke karanta saboda abin da Allah yake ba su na ilimi da sani da fahimta za ka ga wani zai iya mantawa bai ci abinci ba na wani lokaci mana bai bukatar wannan ya manta da cewa yana da wata bukata in ba wannan ba kamar yadda ya faru da yawa daga cikin eh, magabata a imamu muslim eh, rahimahullahu ta'ala wasu na cewa yana daga cikin dalilin eh, abin da ma'ana ya kai shi ga rasa rayuwarsa ma'ana wani bincike ya zo yana yi na wani hadisin manzan da sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki ko kwando ne na dabino ko guda ɗaya ko guda biyu ya yi ta yana binciken yana ɗauka har bai san kwandon dabino na ya ƙare ba to ana ganin wannan ƙarfin abin nan ɗin na zafin da abu ne wanda yake kunshe da siga mai yawa ake gani ya masa tafi haka sukan shiga wani daga cikin magabata yana cewa wani lokacin an taɓa ajiye musu abinci suna wani nazari na ilimi haka daga bayan isha har sai da aka kira sallah asuba sun manta akwai abincin a wajen saboda suna kokarin su fahimci menene wannan abin da kowannan matsala ta hukunci suna so su gane ta sun manta ma da akwai wani abu wai na abinci a wajen haka Allah kaje san me suke ji a lokacin da suke wannan abin nan yace ha huna إنما حوالة القوم على الذوق وإشارتهم إلى الفناء الذي يصطنم المشير وإشارته والمعبر والمعبر وعبارته مع ظهور سلطان الحقيقة التي هي فوق الإشارة والعبارة والدلالة والله سبحانه وتعالى أعلم كما هنا بينا شيئا دون يا شغلت دائر وانا to bayani a kansa sai ka ga bayi da abin nan shi yasa wasu za ka ga ko abu suke suka suka suka shiga cikin damuwa sai su koma cikin wani abu na ambatan Allah har ya zama ba sa cikin wata damuwar kuma ta tafi ta kau saboda wannan shagaltuwa da suka yi to wannan ba kowa bane illa dai bai kauna dai bai kewa dai bai kewa cikin kusanci da Allah da jin dadin zance Allah madaukakin sarki yasa wani zaka ga ana karanta masa zance Allah madaukakin sarki zuciyar shi tana kadawa ya fita a wannan duniyar gaba daya ya koma cikin wannan sakon da ake gaya wani ana karanta masa gistar annabawa misali a cikin littafin Allah duk wani abu da zaka gaya masa shi a wannan tunani ya riga ya tafi yana ganin kamar ga abin yana ganin shi da idansa misali Allah yana ba mu labarin abin da zai gudana tsakanin shi da wasu annaba ko da wasu al'ummomi ko a ranar tashi a ko kuma zamanin abin da ya shuɗe yanzu misali kisar annaba Adam da Allah yake ba da labarin yadda ya yi zance da shi cikin aljanna yake gaya masa cewa lallai ya zauna cikin aljanna babu yunwa a cikinta babu kishirwa sannan kuma babu tsaraici a cikinta ba sanyi ba zafi a lokacin da ake ba mutum wannan ayoyin ana karanta su kila wannan wannan fim ɗin kawai kake gani Ba ka gani wani abu kana ganin shi gashi nan kararari kuma kowa gwargwadon irin fahimtarsa da nutsuwarsa gwargwadon irin hoton abin da zai gani kowa gwargwadon abin nan nutsuwarka da sauraronka da kula da wannan abin gwargwadon irin sura abin da za ka gani yanzu dukkanin mun nan da za a tambayi kowa a ce eh, ma'ana ka a ba mu takarda a ce ya kake tsawara ya kake taswiran ya aljanna take kowa zanen da zai yi daban kowa gwargwadon irin abin nan din sa gwargwadon abin da zai zana wani kila zai kaga ya zana wasu itatuwa dogaye karkatattu wani yi wani ne yi masu inuwa wani ya yi hada uwa da wani abin nan kowa gwargwada abin da fahimtarsa da nutsuwarsa da jin daɗinsa da wani abin irin abin da zai zana kenan haka dan da a ce kowa mu yanzu za a siffanta shi a ce misali ya kake ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kowa bayani daban zai bayani bayan da za a yi duka bayanin mai zo iri da gwargwadon irin fahimtar ka da shi da sanin ka da shi da jin yadda ka san sufofin shi suke gwargwadon irin bayanin da za ka yi ko wani kilan ya faɗi siffar nashi kai sai ka dinga ganin a siffar naka ba haka ba kila siffar naka ya ɗara nashi to almuhim wannan shine karshen wannan babi da malam ya kawo abinda yake karantarwa dan an duba a dunkulansa cewa lokacin da mutum yake sauraron zancen Allah madaukakin sarki yana da kyau ya tattaro zuciyar shi waje daya domin tattarar da zuciyarka waje daya shine zai kai ka ka amfani da abin da zaka ji na zancen Allah kuma kada ka hada shi da wani abu wanda ba shi ba kamar yadda bayani ya gabata a baya cewa ko waɗanda zuciyar gaba ɗaya ta tafi ne ga sauraron zancen Allah wasu kuma ta tafi ne ga zancen shaidar wasu kuma tsaka-tsaki wani lokacin a yi wannan wani lokacin a yi wancan to kaga na farkon nan shine ya ya zama zuciyar gaba ɗaya ta kai ga wannan sai kaga ta nutsu sai ta fada cikin alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub yasa a babi na gaba malam ya kawo mataki na gaba ya ce wa min manazili na na'budu wa na Sa'in manzilatu zikir matsayi na ambatan Allah kasan kuwa akwai yadda yake fassara zikir wani zikiri a wajen shi shine karanta alkur'ani yana gano nan shi ne kawai zikir ya alkur'ani zikiri ne Allah ce inna nahnu nazzalna zikira, lallai mun saukar da ambatan Allah shine alkur'ani wani kuma zikiri a wajensa shine ma'ana ya dinga ambatan Allah maɗaukakin sarki da tsarkake shi cikin sunayensa da siffofinsa wani kuma zikiri a wajensa ya ɗara duka wannan zai karatun alkur'anin zai yi wannan sannan duk wani abu da ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi na buƙatar a yi wani abu na ambatan Allah kowace gaba yana yi misali in zai shiga gida ko in zai fita daga gida ko in zai sa tufafi in sabo ne ko in yaga wani abu da ya bashi sha'awa ko in zai shiga kasuwa ko in zai hau abin hawa da dai makamantansu ta duk wannan zikir ne wani kuma zai ce sallah ce kawai zikir ita ce ambatan Allah kowa gurgudan abin da ya sani to shine ya bude wannan babi kuma babi ne mai muhimmanci sosai wani kuma yana ganin zikiri ne ya kemance wata rana daga cikin rane ku kawai ya yi ta kiran Allah Allah shi ne zikiri a wajen da abin da ba nan ba ba zikiri ba haka ne ko wani ya ganin ya keɓe wata rana ko jima'a ko alhamis ko laraba ko litinin ya tsauna tsakanin magariba da isha ya yi ta faɗin Allah Allah yana ganin kawai duk wani abu da ba nan ba ba zikiri ba ne in ba wannan ba menene zikiri ne malam zai kawo wannan babi babi ne mai girma kuma yana da muhimmanci kwarai da gaske mu san shi dan mu san me ake nufi da zikir din kuma Allah madaukakin sarki ai ya yi abubuwa da yawa kan azzikir din Allah ya ce azzakirina Allah kathiran wa zakirati adda Allah lahum maghfiratan wa ajran alima to su ai azzakirina Allah kathiran yanzu wani ka ce mishi shi ba zakiru bane sai ku yi fada da shi <laughs> wani kuma yana ganin shi kadai ne zakira a duniya kowa ba zakir bane ko ya ganin kowa in ban da shi ba mai ambatan Allah ba ya ganin shi kadai ne mai ambatan Allah kuma in baka yi ambatan Allah irin nashi ba kai baka cikin masu ambatan Allah to shin haka din ne ko ba haka gaba to ba da yake wahiya manzilatul qaumul kubra wannan wani matsayi ne musamman na waɗanda suke tafiya neman kusanci da Allah wannan tafiya wani matsayi ne babba allati minha yatazawwadun daga cikin wannan gaba ne suke diban guziri ma'ana cikin ambatan Allah ne kake guzurin saduwa da Allah wa fiha yattajiruna kuma cikin ambatan Allah nan suke kasuwancin su cinikin su da Allah a ambatan Allah ne wa ilaiha da'iman yataraddaduna kuma gare shi suke kai kawo dinsu ambatan Allah ya ce wa mai manshurul wilaya alladhi man ufiyahu ittasal cewa shi zikir din nan ambatan Allah shine kaman wato tsani na samun kusanci da Allah duk wanda Allah ya bashi wannan ya sanya shi cikin masu ambatansa yace to lallai zai samu saduwa da Allah wa man muni'ahu uzila duk wanda Allah ya hana mishi ambatansa wannan ya rasa komai ya faɗi wa huwa qutu qulubil qaumi shi ambatan Allah nan shine kaman abincin zuciyar bayin Allah masu ambatansa alladhi mata faraqaha saratil ajsadu laha qubura duk lokacin da ambatan Allah ya rabu da zukatan to zuciyar sai ta zama kaman kabari in ka je kabari a kake ganin sa za ga shi a bushe ba komai wajen babu sha'awa sai alamar tsoro ko wanda ya doshi kabari haka ya da kabari da lambu ba ɗaya bane ko amma ka je ka kalli lambu ya kake ganin shi za ka ga furanni za ka ga korani amma ka je makabarta kake ganin ta sai ga ciyayin sun bushe kana ganin abin tsoro-tsoro dan abin da aka yi tudu da shi na kabari dai ya zube ya zama ƙasa to su haka ambatan Allah yake a su cewa idan ambatan Allah ya rabu da zukatansu sai zukatan su zama kaman makabarta wa imaratu diyari kuma shi ambatan Allah shine abinda suke raye gidajensu da shi sabanin mu a yau ya muke raye gidajenmu yanzu da ambatan Allah ko da wake-wake da kada-kade ko kaga ba mu shigo cikin waɗannan ba kenan su suna raye gidajensu ne da ambatan Allah allati idza ta'attalat anhu sarat buran wanda idan gidan ya rabu da wannan ambatan Allah sai gidan ya zama kaman ya halaka a wajensu wa huwa silahu kuma shine makamin su alladhi yuqatitu yuqatiluna bihi qur'a al-tariq wanda suke fada da barayin hanya Bana an ka kasance kana da wani wurinka da kake na ambatan Allah sawa'un karatun qurani ne ko al ne a daidai wannan lokacin duk wanda zai shigo ma lokacin zaka ce malam fanna da aikin da nake ko misali in kana cikin azkar ɗinka na bayan asuba wani kowa ya ci yana barin sa ne baya kulawa da ita saboda ya shiga wani aiki ya shiga wani aiki yanzu da haka lokacin da zai zauna yi sallar asuba sallar ambatan Allah ne kana sallar asuba wa zai yanke ma ita babu inda ko da mutuwa ce aka yi sai ka karasa wannan ambatan Allah kafin ka je ka amsa wancan to ka'idar da sallar kana zaune kana istighfar dinka kana tasbihin ka kana ka kana la ilaha illallah dinka kana salatin annabinka duk wanda zai zo ya raba ka da wannan sai ka dauka cewa makiyin ka to su haka abin ya zama musu aji yace wa ma'uhum kuma ambatan Allah ya zama kamar ruwansu allazina yusbihuna bihi iltihab at-tariq wanda suke kashe wuta da shi ma'ana shi suke yayyafawa idan damuwa ta yi yawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan wani al'amari ya dame shi ya dame shi na damuwa sai yayi alwala ya shiga sallah ma'ana shine abin da ake yi da shine kake kashe wutar damuwa ambatan Allah shi yasa ko damuwa ce ta damu mutum ba sai a ce mishi ya yawaita mene hasbunallahu wa ni'mal wakeel la hawla wala quwwata illa billah ko la ilaha illa abinda za ce kai tai kenan shine zai kashe wannan damuwar ai kenan ambatan Allah kaman yana yayyafa ma damuwa ruwa ne sai ta mutu sai ta tafi shi yasa annabawan Allah idan suka shiga damuwa ba abinda suke koma ba ambatan Allah shine misalan da Allah biya ba mu a cikin alqur'ani na annabawansa tun daga kan annaba adam har zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka shiga damuwa da kunci bayan an yi yakin Uhud ma'ana an kashe wanda aka kashe daga cikin musulmi sun yi shahada fiye da mutum 70 kuma wasu an musu na raunin nuka da aka koma Madina sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaika Jibril ya zo mishi da wahayi cewa yaki bai kare ba ku sake fita ku bi su kuma a nan manzo Allah sai alaihi da ta cewa duk wanda ba a je yakin da shi ba ba a yi zai fita ba sai masu rauni wani ma daura shi aka yi akan dabbar ba zai iya hawa ba aka tafi da shi to ana cikin wannan tafiyar ne sai kuma labari ya zo musu ai kafiran su ma sun yi gungu sun hada kawunan su suna so su kashe ku shine na qala lahumun nasu innan nasa kajjama, jama'u lakum ku ji tsoron mutanen nan aka ce musu wannan abin faza da hun imanin sai kara musu imani suka ce lallai yanzu ne suka tabbatar alkawarin da Allah ya musu gaskiya ne wa kanu sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil da haka sun shiga cikin mawuyacin hali amma abin da suka faɗa shine wannan ambatan Allah na hasbunallahu wa ni'mal wakil sai Allah ya ce fan qalabu bi ni'matin min Allah wa fadli lam yamsasuhum su ba wani mummuna abin da ya same su kuma sai kafiran da kansu suka ce waɗannan mutanen ba wanda za a yi fada da su ba da raunin da komai su zake biyo mu abu su biya ne ce wanda zai tsaya zai ni dai na yi gaba ko kaga me ya kawo musu wannan nasara ambatan Allah sai ya yi musu duk damuwa lokacin da aka zo yakin ahzab aka kewaye madina aka mata zobe suka tona rami suka kewaye madina da shi mutum yana tsoron yana jin bawali amma wallahi yana tsoron ya je zuguna idan yana ganin za a kashe shi a cikin sahabbai kowa a tsorace yake domin an je an yi wato haɗin gwiwa ne na kafirai da yahudawa da munafukai sun fi dubu goma suka zo ke kewaye madina kuma mayaka na gaske da ƙabilu daban-daban daban-daban da haka mutum yana jin zai je bayan gida amma tsoro yake shi yana ganin duk inda ya ratsa za a iya harbe shi da kibiya har Allah ya siffanta halin da suka kai na tsoro da cewa wato har kusan ransu ya zo makoshinsu ya kusa fita saboda tsoro amma me suka yi sai suka koma ga Allah suka yi ta ambatan Allah kuma har Allah ya kawo musu mafita ba a yi yakin ba waɗancan Allah ya tarwatsa su su kuma suka koma gida Allah ya ce wa lamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima abin ya ƙara musu ma ƙarfin imani da suka ga wannan gungun rundunonin da suka zo wada'u wada'un wada'u asqanihim kuma yace ambatan Allah shine maganin cututtukan allazi mata faraqahum in takasat humul kudu, duk lokacin da suka rabu da shi sai zukatar su ne su motsi sai su lalace kenan ambatan Allah maganin zuciya ne ma'ana zuciya tana ma'ana samun rayuwa ne cikin ambatan Allah amma da ibn al-qayyim shi ne wannan littafin a wani littafin sa al-fawaid ya ambaci fa'idojin ambatan Allah fiye da 40 daga ciki yake cewa wani misali da ya bayar mai daukan hankali cewa yanzu idan rani ya kai rani babu ruwa ya kai ya kake ganin ƙasa ta zama tana bushewa ko ya ce to amma idan ruwa ya sauka ya jika ta ya take zama ya ce to haka ambatan Allah yake a zuciyar ba idan babu ambatan Allah a zuciyar ba, yadda ƙasar nan take bushewa zuciyar sai ta fi ƙasar bushewa idan kuma akwai ambatan Allah haka za ta zama a jike kullum a cikin danshi har da abin da yake da danshi ainihin imani ya to haka zuciya take hana ambata Allah a cikinta zuciyar da ba ta ambatan Allah kuwa za ka ganta a bushe take Allah yace sun sun makasar ƙulubukun min ba a ji zalika fahiyar kalhijarati a washen Haka hakan Allah yace ce lau an zanna hazal ƙur'ana ala jabalin da ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashiyatillah wasu malamai suna cewa misali ne Allah ya bayar Qur'ani in aka in ya shiga cikin zuciya mai tsoron Allah sai ta ji kamar za ta tsagi saboda sakon da yake dauke da shi sai zuciyar ta ji kamar za ta tsagi shi yasa wani lokacin ana karanta ayoyin alqur'ani da ya shafi wani abu sai ka ji kamar kai din da kake sauraro da kai ake a daidai lokacin kuma sai ga kamar da kai ake wannan abu to yana yana ratsa zuciya mala ya ce ah, wasababul walwasilu shi ne dalilinsu shi ne kuma sanadinsu wal'alakatun lati kanan baina hunwa baina allamun guyu ita ce alakar da take tsakaninsu da masanin abin da ke goya allah maɗaukakin sarki shi yasa suka samu kebantattun lokuta suna saduwa da allah maɗaukakin sarki annabi zakariya alaihi salam lokacin da ya nemi ɗaya nemi ɗaya rasa babu aihuwa ya zo ya yi tarbiyyar maryam uwar annabi isa ya ga irin alkhairin da allah ya sa tattare da ita sai ya shigo wajenta ba su da abinci ba su da abin da za su ya ganta da wasu abubuwa na kayan marmari ya rasa daga ina suka su ce an na lake hada kada suwa min indillah ta ce daga allah wannan abin sai ya kara zaburar da shi ya san ya tsufa shekarun shi sun yi nisa amma a nan ya ce rabbi habli min ladunka Zuriya, tabbayi ya Allah kaman kyautar zuriya tsarkakakkiya irin wannan innaka sami'ud du'a ya Allah kai mai jin addu'a ne haka bai dai kauna ba yanzu mutum ne zai nema ma ya ce kai ni ka na hakura da wannan abu ka roki Allah ka ci gaba da kwamfasa karka jani yana nan da ya faɗi wannan addu'ar Allah ya ce fana mala'ika sai mala'iku suka kira shi suka rada masa ga abin da muka ji Allah madaukakin sarki mun zo mu ma albishi fanadatul malaikatu a wani lokaci wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab yana addu'a a inda yake addu'a annallaha yubashshiruka bi yahya Allah ya ma albishin da annabi yahya مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين akwai abin da ya faka dadi shi annabin Allah ne rayuwar shi ta kare yana ganin ya tsufa sai Allah ya azurta shi da da wanda yake shi ma annabin Allah da haka ko ya koma ga Allah ga wani annabin a cikin gidansa akwai abin da ya fi wannan dadi a shi annabin Allah ya koma kuma dan shi annabi to haka menene ya kai shi ga samun wannan da ya koma ga Allah Allah ya mushi nuni da cewa ya rika ambatansa safa da yamma wa sabbih bihamdi rabbika bil ashiyi wal ibka kuma Allah anan sai azurta shi da dadi ambatan Allah ba karamin al'amari ba sai dai wanda bai san shi ba amma wanda ya san shi ya san cewa eh, amfani shi ba yi da ba yi da iyaka mala yace idza maridna tadawaina bi dhikrikum fa natruku dhikra ahyanan fa nantajizu misali ya kawo wani ne yake cewa idan mun yi rashin lafiya maganinmu shi ne ambatan ku ma'ana yake cewa idan na shiga damuwa ambatan Allah shi ne maganina shi mai yaye mu idan ko na ambatan Allah to wani lokacin sai daga na shiga cikin ah, timaucewa da lalacewa bihi yastalfi'una al-afat da ambatan Allah nan ne suke tunkuɗe duk wani abu na damuwa wa yastakshifuna al-qurbat kuma suke neman yayewa na kunci wata hunu alaihim bihil musiba kuma da shi ne idan musiba ta same su suke samun sauki cikin ambatan Allah Allah ya ce wa bashirin sabirin. albishir ga masu abu. alladina idan asabatun musibatu mai suke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga sai samu sauki duk wanda musiba ta same shi ya faɗi wannan kalmar Ya ce, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha sai Allah ya musanya mishi da abin da ya ba sai to wani bai san wannan ba wani da musiba ta same shi zai ce to shi ya mutu ya lalace yanzu bai san ta inda zai fara ba na ga inda zaka fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai da man daga Allah ne amma abu ne Allah ya baka to Allah ne ya karba ya jaraba ta wa inna ilaihi raji'un amma ya hana ka ne gaba ɗaya ma mutuwa zaka yi gare shi zaka koma Abinda ke wajen shi ya fi abin da ka tafka shi saboda haka wannan da shi ne musiba take musu sauki in sun shiga cikin musiba sai su tuna da Allah sai su ga duk wata musiba ta yi sauki in sun koma ga Allah idza humul bala'u idan bala'i ya lullufe su fa ilayhi malji'u ga Allah suke komawa ga ambatansa wa idza nazala bihim an-nawazil idan abubuwa munana suka auka musu fa ilaihi mafza'uhum nan ne matsirarsu fa huwa riyadu jannatihim allati fiha kai ya zama kaman shine wato dausayin wato lambunan da suke linkaya a cikin sa ambatan Allah wa ru'usu amwali sa'adatihim allati biha yattajiruna kuma shine uwar kuɗinsu da suke sawa cikin kasuwancinsu da Allah Allah yace innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan Allah ya ce yarjuna tijaratan lan tabu lalle masu karanta littafin Allah Ya yatluna kitaban zaki kuma suke tsaida sallah kuma suke ciyarwa daga abin da Allah ya ba su a fili da boye Allah yace ce lalle waɗannan suna cikin kasuwancin da babu hasara a cikin sa me babu hasara a cikin ta yace li yuwaffiyahum ujurahum Allah sai ya cika musu ladansu. wa yaziduhum kuma ya musu ƙari yanzu ina ne zaka je ka yi awu in ka sai buhu ɗaya a baka buhu ɗaya kyauta <laughs> babu wannan wajen zama mana cewa ruwa ya yanke da wuri Zai yanzu masu masara da masu waye sun dan koyi suna jira ta kara kuɗi to yanzu wannan mai masaran ne ka je ka siya zai kara ma wani buhu ɗaya? ai wanda zaka siyan ma sai kai da gaske ka samu wanda zai siyan ma da yana ganin ka zaka mishi asara ne to banda ambatan Allah in dai kana siya ambatan Allah kana cikin kasuwancin da babu asara babu asara a cikin sa duniya da lahira kuma yace yada qalbal hazina bahikan masruran shi ambatan Allah idan ya samu zuciya da take kunshe da bakin ciki in ya shige ta sai ya dawo da ita ta zama zuciya mai dariya da walwala wa yusilu zakira ila al-mazkuri bal yad'u kuma yana sadar da wanda yake ambatan Allah zuwa ga wanda ake ambato din kai wani lokacin ma yake cewa shi mai ambatan ma sai ya zama shine abin ambatan wa fi kulli jarihatin min al-jawarih ubudiyatun duk wata gaba da ka sani cikin gabobin dan adam yana da wani aiki na bauta da yake duk wata gaba yanzu kun nan ka baya sauraron alqur'ani baya sauraron wa'azi ko yanzu idanka baya kallon alkur'ani yanzu hannunka baya cire abu da zai bayar na sadaka ya bayar yanzu kafarka baka takawa da ita ka je masallaci duk wata gaba da ta sani daga cikin dan adam tana da wani aiki da take na bautan Allah yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa jikin ɗan adam akwai gaɓoɓi 360 ga kowane wayewan gari kowace gaba a cikinsu tana da abin da za ta yi na sadaka da za ka samu dada a kanta kowace gaba a jikin ɗan adam mana ya ce wa zikiru to shi ambatan Allah dinnan a wace gaba yake ya ce ubudiyatul kalbi bauta ce ta zuciya Za ka dole sai ka ambaci Allah a zuciyarka wallisani kuma sai aka ambaci Allah da harshenka sai ka faɗa wahiya gairu mu'akkata kuma ba ta da lokaci dan ba lokacin da za a ce kai baka ambatan Allah ko da zuciyarka ko da harshenka bal hum ya'muruna bi dhikri ma'budihim wa mahbubihim fi kulli hali ai su din masu ambatan Allah suna umarni da ambatan Allah ne mahaliccinsa abin kaunarsa a kowane hali shine Allah yake allazina yadhkuruna Allah kiyaman a tsaye ko wa kubudan a zaune wa ala jununi saboda ya zama musu ma'ana jini da tsoka shi yasa a tsaye ma suna ambatan Allah a zaune suna ambatan Allah in ya kwanta ma kafin ya yi bacci subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar haka zai tai subhanallah wa bihamdi har yana cikin haka har bacci ya zo ya tafi to inda zai mutu a cikin wannan me kake tsammanin halinsa zai daidai da wanda yake sa waka ko blues ko menene yana ji wai zai kwantar fasa <laughs> da hankali wasu haka suke yi sai samu wani waka da ake kiran shi ko jazz ne ko menene wai shine kada abin da zai kwantar masa da zuciya da damuwa ta yawa to wannan shine sama'u shaytani da ya gabata a wancan gabar da ta wuce ko ai wannan sai zai kara ma damuwa a cikin damuwa to amma ambatan Allah ba haka bane yace fa kama annal jannata i'anu ya ce kamar yadda aljanna wato fili ne iya ganinka aljanna ba wanda ya san iya fadinta don Allah ya ce jannatin arbu har wani wal'ar in za ka haɗa faɗin samai da ƙasai to bai kai faɗin aljanna ba ya za an ce Allah maɗaukakin sarki zai ba bawa gida a aljanna wanda a wata kusurwa ta gidan wasu iyalansa ba su san da wasu ba karka yi mamaki don fadin aljanna ya yi fadin ya wuce fadin sama da ƙasa ba sama guda ɗaya ba fa a samawa guda bakwai ne tsakanin daga tafiya ta sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu tsawon shekara ɗari biyar haka na zuwa sama ta bakwai to fadin aljanna ya fi wannan ya ce to tun da aljanna fili ne wanda Allah ya shimfiɗa shi kuma Allah ya ƙawata shi ya ce to abinda za ka gina ka da shi shine ambatan Allah shine wasiyar annabi ibrahim a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ga sabona ga al'ummarka ka ce su yawaita karanta la haula wala quwwata illa billah fa innahu girasul janna da shi ake gina aljanna da haka ka kwanta la haula wala quwwata illa billah ba wai sai musiba ta same ka zaka dinga la haula wala quwwata ba a ambatan Allah ne wani yana ganin sai da musiba ne zai ce la haula wala quwwata la ambatan Allah ne na ibada ko da musiba ko ba musiba Allah kake ambata kuma kake girmamawa wannan babin kamar kai ya kare ko babi ne kamar kai ya kare saboda in ka ji menene ambatan Allah zaka ji ka fita ma yanzu gaba ɗaya mun fita a duniya nan mun koma wani wani waje daban kawai to Allah ya sanya mu cikin masu ambatansa yace fa kadhalikal qulubu bawrun karabun wa huwa umaratu hawa asasuha haka nan zukata in ta lalace ta halaka ta kone ta rushe to ba abin da zai gyara ta raya ta sai ambatan Allah din nan wa huwa jala'ul qulubi wa saqaliha shine abin da yake warkar da zukata kuma shi yake tafiyar da idan akwai maruru a zuciya da yake damunta annan ambatan Allah ne yake kawar da shi mana akwai wani abu da yake damun zuciya wada'uha shine maganin zuciya idan gashiya ha itilaluha idan rashin lafiya ya shige ta wa kullama zada zakiru fi dhikrihi istigraqan izdada al mahabbatan ila liqa'ihi wa ishtiyaqan yace kuma duk lokacin da mai ambatan Allah yayi nisa cikin ambatan Allah din ya nitse cikin ambatan Allah to shi kuma allon da ake ambatansa yana kwatayin saduwa da wannan mai ambatan nan shi yasa ba abin da ya kai ambatan allah shi yasa manzallar sallallahu alaihi wasallam an yi shiga sallah ba a so ta kare mu ne yanzu an shiga sallah ka ga mutu yana ta allah allah a gama na an yi shiga domin saduwa ne da allah kana ambato ne da allah kana sadawa ne da Allah ka kusanci Allah to me zai sa ka dauke fuskar ka ga Allah ai gare shi ake so aka yi to ka zo gare shi kuma kana ambatansa mai zai dauke ka kuma shi malam Allah ya mishi wata baiwa ta in yana magana abin da yake faɗa sai ka rasa ta ina yake debo maganganu kalmomin da yake debo a kawai sun wuce wani lokacin muna iya takaitawa ne saboda ba za su fassara a harshen mu na na hausa mai jin larabci zai gane daɗin abin da yake faɗa na kalmomi da yadda yake zafo su yace wa idza wafa fi dhikrihi qalbuhu li lisanihi idan aka yi dace abin da yake faɗa a harshen sadin, ya fada cikin zuciyarsa na ambatan Allah ya ce to wannan nasiya fi jambi zikrihi kulla sai ya manta da duk wani abu kawai wa alaihi kulla sai Allah ya tsare mishi komai wa kana lahu awadan min kulli shay Allah ya zama masa ya musanya masa komai da komai da ya rasa bihi yazulu al anil asma' Shi ne yake gusar da in akwai kunne baya jin magana ko ya toshe ambatan Allah ne yake tafiyar da wannan toshe wannan kunne wadbaka bakamu ad alal alsun idan harshe baya iya magana ambatan Allah ne yake sa yi magana ka duba mutumin da yake halin magagin mutuwa ne aka ce a dinga masa talqinin la ilaha illallah wallahi ko ba iya faɗan ko kana ce mishi la ilaha illallah zaka ga harshen namu yana kokarin ya furta wannan abu za ga harshen wani lokaci yana motsa ko da ya harbe domin harbewa wani lokacin alamun cewa ya kusa tafiya ne za ka dinga ganin harshen in ka kalli alamun harshen za ka dinga kallon kamar yana daga shi la ilaha illallah in dai kana fadanta shi yasa manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mautakum la ilaha illallah a dinga lakkana musu kalmar la ilaha illallah ita ce mafi saukin kalmar da za su iya faɗa kuma sun fita da ita a duniya shikenan sai gidan aljanna haka me ya wuce wannan shi la ilaha illallah ai ambatan Allah ne to wani baya gane ma menene kimar la ilaha illallah tukunna sai ya ga wanda ya mutu ya faɗi kalmar la ilaha illallah ya mutu da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda karshen zancen shi ya zama la ilaha illallah ya shiga aljanna to akwai abin da yafi wannan ambatan Allah ne kai zuwa ga aljanna yace wa tanqashibul zulmatu anil absar ɗan ido ya yi duhu baya ganin haske sosai an baɗan Allah zai buɗe shi zayyana Allah bihi alsinatar zakirin Allah ya kawata harshen masu ambatan shi da shi ambatan kama zayyana bin nuri abtaran nazirina kaman yanda Allah ya kawata ido gani ma'ana haske da da idan masu gani yanzu a ɗauki misali guda ɗaya eh, a dai irin wannan zamanin nan ba mu san shekara 100 da ya wuce baya ba amma dai daga yanzu shekaru hamsin har zuwa yanzu akwai wasu daga cikin malamai da suka yi fice masu karanta alkur'ani misali in ka ɗauko kamar abdulbasir din nan ya fi shekara nawa fa da yin wannan karatun amma yau in ka saka kana ji sai ka ji ba wani wanda yake irin karatunsa ne wannan ambatan Allah Allah ya kawata harshen su da shi ko ka ɗauko min shawi ko ka ɗauko huzari ko ka ɗauko su dai yanzu ka ɗauke shi wani duk duniya ba abin da yake mashi daɗin ba su ko duk wani abu da za ka samu shi kai ko karatun waye ma ka samu shi in ba na wannan ba to kaga ire-iren waɗannan ka tashi kirga su za ka ga wasu mutane ne ai masu karatun alkur'ani suna da yawa amma waɗannan sai Allah ya jefa daɗin a cikin harsunansu wannan kuma zaɓi ne na Allah kyauta ce ta Allah to ina da a ce mun ji wannan zancen daga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka karanta aka saukar masa wani irin dadi sahabbai suka ji da annabi Allah yake karanta musu Qur'ani tunda shi ya kowa cikin halitta dan haka muryar ta zama da zai karanta alqur'ani da shi ta fita kowa ai in kana jin murya Abdul Basit to ba za ka kwatanta ta da ta annabin Allah ba shi yasa in yana karanta alqur'anin sahabbai sukan nutsu kuma duk da haka wasu daga cikinsu Allah ya musu kyautar murya da shi maza Allah sallallahu sallama da kansa yake cewa ya kallabe ya ji karatun ɗaya daga cikin sahabban ne Abu Musa da ne wata rana ya yi karatu ya yi karatu maza Allah sallallahu ta yi kira shi ya ya ya Aba Musa ce karka so ka ga lokacin da na laɓe ina sauraron karatunka wallahi Allah ya baka Dadin murya irin dadin murya ta dangin annabu dawuda abu musa al'ashari ya ce to wallahi ya maza Allah da na san kuwa kana sauraro na da na sake yin wata murya da tafi wannan daji ba kai abin da ya fi wannan daji wallahi ka zauna ka ji irin wannan abin ya kuma wani abu ma duk damuwar duniya ka ji ta yanzu wani mai wata damuwa kila ya manta wallahi don dama an tashi da yamma ba samu ce ba ne ba ne wani abin ya mantar da mu duka saboda ka ambatan Allah ta kyauta ce daga Allah da haka ma da ya ce fatisanul duk harshe wanda ya zama mai raftana bai ambatan Allah ya ce kal'ainil amya kamar ido ne makawo wal udhunus samma kaman kurma ne kunne ne wanda yake kurma wal yadu shalla kaman hannu ne shanyayya da ba ta motsi to haka harshen da bai ambatan Allah yake wa huwa babul lahi ya ce ambatan Allah ƙofar Allah ce mai girma ina ta so ne mu kai wata gaba ma abin kamar ba zai kare ba ce wata kofar Allah ce mai girma babu zahil a'azam al-maftuhu bainahu wa bain abdi wanda Allah ya bude ta tsakanin shi da bawansa manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani abu da Allah madaukakin sarki yake kasa sauraron shi dan ya saurare shi fiye da alkur'ani ba na kasanta alkur'ani Allah yana sauraron malam yaglaqul abdu bi ghaflati matakar bawa bai kulla wannan kofar ba to abu da take tsakanin shi da Allah qala al-hasan al-basri rahimahullah wannan tabi'in hasan al yake cewa tafaqqadul halawata bi thalathati ashiya' magana shi nan tana da nemanci ya ce ku nemi jin daɗin ɗanɗano a cikin abubuwa guda uku za a ce a nemi jin daɗin ɗanɗano a abubuwa guda uku sun ne ce ma fantawa ya da sauransu ko haka ne ko ya ce jin daɗin ɗanɗanon abubuwa ya ce ku neme su cikin abubuwa guda uku za ka yi mamaki abin da ya faɗa ya ce fi salati a cikin sallah wa fi zikiri cikin ambatan allah wa qira'atul qur'an da karatun alqur'ani yace duk wani dadin nan tsano waɗannan sun dara shi sallah karatun alqur'ani ambatan Allah ba abin da ya kai su daɗi kuma haka ne haka ne babu wani abin da ya kai su daɗi fa in wajadtum yace idan har a cikin wannan abubuwa kun yi amfani da su din kun ji dandanan mai dadi to wannan kun samu babbar rabo wa illa yace idan kuma ka kai su ukun nan baka ji kaji ba su ma daɗi ba ya ce to an kulle ma ba. Allah ya tsare duk wanda zai yi sallah bai ji daɗin ba wanda zai karanta Alƙur'ani bai ji daɗin sa ba wanda zai ambaci Allah bai ji daɗin sa ba to wannan kofar an kulle masa ita Allah ya tsare ya ce wa bil zikri da ambato ne na Allah ba yusra'u yasra'u abdu shaytan bawa yake daukar shedan ya doka shi da kan a za a kawo mutum a ce shedanu sun shiga jikin shi ko in ka sami mai rufiya wanda yake rufiya tsakani da Allah babu kulumboto a ciki babu shirme wallahi in ya bude bakin shi fara karanta alqur'ani zaka ga wanda aljannin da yake cikin shi ya ya rikici kuma zaka ga za su fita su gabu da shi ba su iya zama ba kaga da shine ake karya shedan shedan baya san ambatan Allah kama yasfabu shaytanu ahlal gaflati wan nisyan kama yanda shi kuma shedan yake kokowa ya kada waɗanda ba su ambatan Allah ya tunkuɗa su zuwa ga halaka ba a salaf wasu daga cikin magabata suka ce idza maskana zikiru min alqalbi idan ambatan Allah har ya iya tasiri a cikin zuciya ya rinjaye ta to fa indana minhu ash-shaytan sara'ahu kama yusra'u al-insanu idza dana min hushaifan Ya ce idan ambatan Allah ya tabbata a zuciya ya yi ƙarfi, to wallahi idan shaidan ya kusanci wannan zuciyar to za ka ga zai dinga farfadiya yana faduwa kamar yadda shedan yake kada mai farfadiya shi ma ka zai dinga faduwa fayyajtami'u alaihi shayabin sai shedanu su zo su ga shedanin ya zube a ƙasa yi shame shame sai su ce mai damuwarka ma li haza fa yuqalu zai a ce ai qad mastahul insi ai wani dan adam ne ya shafe shi kamar yadda ake cewa aljani ya shafi mutum ce ai wani dan adam ne ya bige shi ba ana cewa aljani ya buge mutum ba to ya ce idan batan Allah ya karfafa a zuciyarka duk shedanin da ya kusa da kai sai ya kibi sai a ce a yau dan adam ne ya buge shi kaga wani bai taba sanin wannan ba bai taba sanin dan adam na buge aljani ba haka zai yi shame shame zai zo ta kewaye shi wannan me yasa zai ce ai wancan ya kusanta shedan da kansa kololuwar shedan in ya ga Umar ya dumfaro hanya ko kaucewa yi saboda ya san in suna da ruwan ba sai kyau ba da haka manzala sallallahu alaihi wasallam masa cewa ta hanyar da ka hau to wallahi shedan daga ne sai ke canja hanya ba zai iya ba ga wannan zuciya ta Umar da wannan imanin nasa Umar ba saboda ambatan Allah da yawan kuka har idanuwan shi sun yi wani abu zane kaman baki saboda zuban hawaye ka ga mu wanda zai irin wannan ba ma kuka muna kana ta abin har ya zama mishi kamar shata haka a idansa saboda zuban hawaye to kai hawaye nawa za ka hayya ma shata a ido haka idan umar yake rabu ya a an yasa duk shaidani da ya ga umar ba iya haɗa ido da shi haka zai kauce in ya gan shi a hanya sai ya kauce ya ce wa huwa ruhul a'malis saliha shi ambatan Allah kai shine rai na kyawawan ayyuka duk aikin da zaka yi ba ambatan Allah a cikin lalatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wani al'amari kullu amrin dibali duk wani al'amari mai muhimmanci lam yubda fihi bi bismillah ba a fara shi da sunan Allah ba fa huwa ajtam wannan abin gutsarare ne ka tsatse ne haka duk abin da zaka yi ka fara shi da sunan Allah sai ga albarka ta cika shi fa idza khala al-amalu an adh-dhikri kana kal jasadi alladhi la ruha fihi ya ce duk aikin da ba ambatan Allah a cikinsa to sai ya zama kaman gangan jiki ne da ba rai wallahu a'ala sai yanzu muka kai gabar wata guda daya wannan bai shiga sauran gabobin ba fa da zai bayani to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya rubuta mu cikin masu ambatansa Allah kuma ya bamu dadan da yake bayarwa ga waɗanda suke ambatansa kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki kai ya rakkanar da mu kar kuma ya daura dan a kawunan muna roƙon Allah ya daura mu akan mu. Allah madaukakin sarki kuma ya kare mu da imani Allah ya tsarkake zukatan mu Allah madaukakin sarki muke roƙo ya amsa mana addu'o'in mu ta lafiyar mu Allah ya ba su lafiya matafiyan mu Allah ya tsare musu hanyoyin su wanda suka gabace mu Allah ya gafarta musu kuma Allah madaukakin sarki sa mu cika da imani ko wani bawan Allah da aka yi mishi ta'addanci dan uwa ne kuma makwabci ne wanda aka kashe shi har gida kuma aka ci zarafin inda an cire masa ido a muna roƙo Allah madaukakin sarki ya gafarta masa su kuma Allah madaukakin sarki ya tozarta su Allah madaukakin sarki kuma ya bar abin da ya bari a ya tallafa abin da ya bari a baya Allah kuma ya ba su dangana Allah ya musanya musu da abin da ya fi haka alkhairi ya ba su kuma haƙuri subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Thank you.